kimanin mata dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka halarci taron faɗakarwa game da mahimmancin rigakafi da kuma zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da gidan rediyon Murya Amurka tare da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa USAID suka shirya a garin Kagara da ke cikin jihar Niger tarayyar Najeriya. Shugaban tawagar ma'aikatan murya Amurka a wannan taro Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya yi ƙarin haske a kan dalilin gudanar da wannan taron faɗakarwa ga matan. irin wannan taro dama gidan radio murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar na tarayya ƙasashe ta ƙasar amurka wato usaid suna shiryawa a jihohi daban-daban domin faɗakar da mata masu juna biyu da kuma masu renon ƙananan yara illolin zazzabin cizon zazzabin malaria da kuma mahimmancin zuwa rigakafi yayin goyon ciki da haihuwa da mahimmancin an sawa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar rigakafi na cututtuka daban-daban da ka iya halaka su. Madan Messi Dawaba jami'ar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiyar jihar Niger da ta gabatar da kasida a taron ga abin da take cewa wannan taro dai tana da muhimmanci sosai na farko idan duk inda muka ga ana taro ya kamata mu zauna a wurin mai ba da shawara ga zazzabin cizon sauro yadda za a kau da shi saboda haka a yadda aka taru nan yau mun yi murna mun farin ciki sosai da mun ga mata sun fito da yawa mun kuma yi musu bayani a kan zazzabin cizon sauro yadda kuka haɗa wannan abin mun yi murna Shi ma dai galadiman kagara Alhaji Abdullahi Katako ya yi bayani akan mahimmancin rigakafin cutar shan inna a taron, sannan daga bisani ya yi mani bayani akan yadda yake kallon wannan taro. To alhamdulahi wannan taro ni yadda aka yi shi alhamdulahi wallahi mu gudun Allah kuma inda zai dore zai taimaka mana wajen fahimtar yadda matasa kula da 'ya'yansu da su kansu Haka zalika su ma wasu daga cikin matan da suka halarci taron sun bayyana ra'ayinsu. Maryam Yusuf, mun gode da kyautar da aka yi, Allah Ubangiji ya saka da alheri. Duk an yi bayanin ciwon maganin rigakafi kuma Allah Ubangiji ya sa wanda ya je gida ya amfani da shi. Sunana Awal Zuwaira. mun ga kyautan gidan soro mun gode Allah saka da alheri mun ji bayanin da aka gaya mu Daga bisani dai an raba kyaututtuka ga wasu daga cikin matan da suka amsa tambayoyi da jami'an kiwon lafiya suka yi masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Kagara a Najeriya.